shawarar da ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar akan cewa a dubi matsalolin tsaron da ake fuskanta a najeriya a kullum da wasu sababbin dabarun da za a ci nasara kan matsalolin tsaron nan a tun da har zuwa yanzu kullum al'amarin da ta'azzara yake na da lalacewa kuma jami'an tsaron su suna irin nasu bakin kokarin amma duk da haka abin ya ci tara an kuma kasa cin nasara akan haka wannan shine dalilin da yasa ita majalisar ɗinkin duniya ta ba da wannan shawara cewa lallai ne da a dubi harkar tsaron nan a kuma kullu da sababbin dabaru kamanta su yan najeriya sun daɗe suna ta kiraye kiraye a canza su shugabannin rundunonin tsaron nan wato shugabannin sojan sama ƙasa na ruwa shugaban yan sanda in ta kama shugaban hukumar tsaro na farin kaya a ino da sauran irin waɗannan um, yes na yarda da wannan shawara na majalisar ɗinkin duniya na cewa a duba harkar tsaron nan a kullu da sababbin dabaru ba zai yiwu kullum kana abu daya kullum abin da kake abu guda ne kuma karka tunanin cewa za ka rika cin nasara akan abin da kake yi bayan wanda kake yi saboda shi ya fahimci abin da kake yi ya san abin da kake yi ya san ta inda kiso kake so ka bullo mishi da haka shi na dole zai yi wasu tunanin yadda zai iya kaucewa daga kai samun cin nasara akan shi shi kuma yadda zai rika cin nasara akan abin da yake a kowane lokaci kusa abin da ke faruwa kenan yanzu dabarun da suke amfani da shi dabaru ne iri guda an kasa yin sababbin tunanin tunanin da ya kamata a ce a yi domin a cin nasara su ko mutanen nan kamar na faɗa kullum daɗa tunani suke yi su ma kullum daɗa nazari suke yi suna kuma cewa da samun makaman da suke amfani da shi wajen aiwatar da wannan aiki na ta'addanci ko kuma ga dama shi ne da ake kira banditry ko banditry ko kidnapping masu satar riguwar jama'a ko kuma masu satar shanu ɗin ko kuma masu kansu wanda suke yin eh, insurgency wato yan boko haram ah, so ah, abin da ya kamata a ce jami'an tsaro na farko su su shi abin da suke yake kira a koma drawing board wato a koma a sake lissafi a sake ah, lare kwata da a sake tunani akan tsarin shin dabarun da muke amfani da su su ne dabarun da ake amfani da su kusan shekara goma tun da aka fara yaƙi ta'addanci ina da sauransu kuma har yanzu su din to a koma a sake sabon lalle a dubi yanayin shi kanshi ta'addancin yanayin yadda ake aiwatar da ta'addancin su waye masu aiwatar da ta'addancin wani dabaru suke amfani da su wajen ta'addancin wani irin makamai suke amfani da shi waɗanda ake kamawa wani irin salo suke ba da bayani cewa abokan aikin suna amfani da shi in yi su sai a koma a yi sabon zane a yi sabon tunani na yadda za a kullo mu na al'amari domin a ci nasara a kai. Ma'adatta eh, kai bayan mukamman sai a eh, eh, gwamnatin Najeriya ta sha bayyana cewa ta sha zargin kasashe masu kuɗi tattalin arziki duniya da rashin fata koyon baya musamman wajen a taimaka mata da makamai wajen kawo ƙarshen wannan matsala. wannan gaskiya ne domin ai siyasa ce ta duniya. akwai kasashen duniya da su idan ba sun sai da makaman ba su kuma ba za su tattalin arzikin su ba zai bunƙasa ba so tattalin arzikin su ya dogara ne musamman a kan harkokin cinikayya na makamai tsakanin kasa da kasa to kuma in ana zaune lafiya ai baka buƙatar makami don haka dole sai an samu wani yanayin da shi za a fito da bijiro da wasu matsaloli so wasu matsalolin ka tsaya ka dube su kartikali za ka tadda cewa wato sa ake wasu kasashen masu suke daukan nauyin wasu matsaloli a wasu kasashe domin su sayar musu da makamai na yi bayani na a kwanakin baya a hannun kafa matsalolin akwai abin da ake kira national international security policy akwai international politics wato akwai siyasar duniya akwai siyasa ta a matsayin siyasa akwai kuma siyasar sai da makamai na duniya ita kanta wato tsare-tsaren sai da makamai a duniya idan har aƙidar ƙasar ka da aƙidar ƙasar da kake buƙatar ka sayo kamai ba su zo daidai ba za ku iya samun matsala wajen cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa bari mu ɗauki ƙasar amurka da kuma najeriya idan ka tuna lokacin da shugaba buhari zai ake yunkurin zaben shi lokacin mulki ne na daidai ƙarshen mulki ne na democrat wato lokacin da shi ah, obama yake shugaban ƙasar kenan ah, shi kuma ah, wa yake da suna donald trump yana ƙoƙarin shugowa gwamnati kowa zai iya tuna cewa gwamnatin obama ta goyi bayan kasancewar shugaban buhari ya zama shugaban kasa ne kuma idan ka dubi tsarin siyasar amerika da kuma tsarin siyasar najeriya yanzu in ka dubi apc ita ce take maimakon democrat idan ka dubi pdp ta zama to kamar ita ce republican so na haka tsarin republican zai fi tafiya daidai da tsarin jam'iyyar pdp a najeriya waya tsarin democrat zai fi tafiya daidai da tsarin apc a najeriya na wanda aka zo aka zaɓe aka yi zaɓe sai zama to eh, eh, democrat sai ta fada america sannan kuma apc ta sai ta ci a nigeria sai republican ta ci a america to kaga akwai bambancin wannan akidan sannan akwai sanayya kowa ya san waye donald trump ya kuma san me gwamnatin obama ta yi domin taimakawa gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta zama to zaɓaɓɓe a wannan lokaci so ya ka akwai wannan hamayyar akwai wannan ƙiyayyar akwai wannan kallon kallon akwai wannan ciwon a cikin zuciyar su republican da kuma ne shi kan shi eh, wake suna donald trump siyasar duniya yana taimakawa wajen kawo ci da gaske kwarai da gaske siyasar duniya ah, yana taimakawa wajen ci gaban kasa ko kuma wajen koma baya kasa